يقول ربنا جل وعلا وتلك الأيام نداوها بين الناس ويقول الشاعر فيوم علينا ويوم لنا ويوم نساء ويوم نسر يقول الله تبارك وتعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض أي إن الله تعالى يدفع الناس بعضهم ببعض فيدفع هذا بهذا وهذا بهذا وهذه الآية عباد الله تبين لنا أن كل شيء في هذه الدنيا له خلف لا يبقى فالإنسان يموت ويخلفه أولاده من بعده وهكذا سائر الحيوان وكذلك النبات يكبر هذا ثم يذبل ويضمحل ويزول وهكذا الشأن تماما في الدول تقوم دولة وتزول أخرى تقوى هذه وتضعف هذه وهكذا حكام الدول يقوم هذا ويزول هذا يذهب هذا ويأتي هذا ولو قدر للإنسان أن يقرأ تاريخ أمة من الأمم أو دولة من الدول ليتعجب من كثرة الملوك والحكام الذين مضوا عليها كم عاشوا وما شيدوا وما بنوا وهكموا بنو أمية في الشام وبنو العباس في بغداد وخراسان والمماليك في مصر والشام والسلجوق في خراسان وأناضول والدولة العثمانية التي وصل مدها إلى نمسا ومجر وبلجيك وقبرص ودولة بنو أمية في الأندلس ودولة المرابطين وملوك الطوائف في المغرب ودولة مالي بقيادة بقيادة من موسى ودولة غانا ودولة الأدارسة في ليبيا ودولة الأثمانية في نيجيريا ونيجر كلهم صاروا خبرا وأثرا سبحان من كتب البقاء لوجهه لا شيء يبقى ها هنا أو يخلد إن أسباب صمود الدول وبقائها طويلا لكثيرة يا عباد الله كما أن لسقوطها أسبابا منها الظلم الذي حرمه الله على نفسه وجعله محرما بين عبادي والذي قال فيه رسولنا عليه الصلاة والسلام اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب وفي رواية اتق دعوة المظلوم ولو كان فاجرا وفي رواية ولو كان كافرا قال بعض أهل العلم إن الله ينصر الدولة العادلة ولو كانت كافرة ويخذل الدولة الظالمة ولو كانت مسلمة وقصة المعتمد ابن عباد الذي حكم إشبيليا وهو في الثلاثين من عمره أكبر دليل على أثر الظلم في زوال الدول وسقوط حكامها ومن أسباب زوال الدول وسقوطها الاستبداد وسوء اختيار الأعوان وضعف الرقابة على المسؤولين وفساد الاقتصاد والترف والفساد الأخلاقي وعدم, وعدم تمييز العدو من الصديق ثم ضعف الأساس الذي قامت عليه الدول ثم الكيد الخارجي ثم وجود غير طبيعي ثم ضعف القيادة والخلاف والانشقاق والاضطراب في سياسة الدولة ثم الأداء والحقد والحسد والكراهية اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول آفيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واهم حوزة الدين يا رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم mun gode wa Allah ubangijin da ya halitce mu ya halitci kowa da komai muna ƙara godiya gare shi muna neman taimakonsa muna neman ya yafe mana kurakuranmu ya gafarta mana zunubanmu ya tsare mu daga miyagun ayyukanmu wanda Allah ya shirye shi shine shiryayye wanda Allah ya batar da shi babu wanda zai iya shiryar da shi mun shaida babu wanda ya cancanta a bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya cikin komai nasa mun shaida annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam bawan Allah ne ko manzon Allah ne Allah ka yi salati da taslimi da albarka a gare shi da alayensa da sahabbansa da wanda suka bi su da kyautatawa har zuwa ranar alkiyama bayan haka al'uwan musulmi duniyar nan da kuke ganinta tantanjawa take kwanaki ba sa zama guri guda tafiya suke duniya da kuke ganinta idan da da Allah ya ba wasu ita da ta zauna a gurinsu bai kwace ta ba da ba wanda zai same ta mulki da ake gadara da shi ake ɗagawa ake nuna isa a karya a ɓalla a taka da shi idan da ya zauna nan masu mulki na farko da bai zo yanzu ba dukiya ko kuɗi da mutum zai samu su sa imance da kansa ya mance da abin da ya kamata yi da su ma sun zauna a hannun na farko da ba su zo gurinmu ba hatta ilimi da kuke ganinsa na addini da na duniya da Allah ya zaunar da ilimi ya takaita shi a waɗanda suka same shi tun daga farko da ba wanda ya samu ilimi a yanzu wannan ana nuna mana ne don mu ɗauki izina mu ɗauki darasi kamar yadda ubangiji mai gima ɗaukaka a cikin alkur'ani yake cewa wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas haka rayuwa take jujjuyawa take kamar yadda wani mawaki yake cewa fa yawmun alaina wa yawmun lana wani lokacin sai ka ga mu muka ci nasara wani lokacin mu aka nasara akai akan a wani lokacin kamar yadda ya ce wa yawmun nusa'u wa yawmun nusar wani lokacin mai farin ciki wani lokacin mai bakin ciki kuma Allah maɗaukakin sarki ya sanya wata sunna da ake cewa da ita a sunnatul khalafiyya ko me ya kai ko waye kai akwai lokacin da wani zai canje ka ko me ka zama ko me kake da shi akwai lokacin da za a ce an gama labarinka an gama da kai wasu ne za su zo su mai gurbinka kuma akwai mutanen da Allah cikin hikimarsa ya sanya suka zama in suna nan suwana ba su da tasiri sai sun kau sannan suwana za su samu tasiri shi da ake cewa da ita sunnatul mudafa'a wanda Allah ya ishara zuwa gare ta a cikin littafinsa walau da daf'ullahi nasa ba'dahum bi ba'd lafasadatil ard ba dan wasu suna tare wasu ba ba don wannan mudafa'ar da turere ne yadda ake a duniya ba da zaman duniya ba zai yi daɗi ba akwai mutanen da in suna nan wasu ba za su samu dama ba sai sun tafi sannan wasu za su samu dama in kuma duba tsari na harkar mulki <coughs> duk inda aka samu wata ƙasa shugaba ɗaya ake samu ko sun kai suno suka nema ɗaya zai samu kuma ɗayan nan shi zai ci gaba da yi in ka ga wani ya samu sai ya gusa kuma Allah bai yi alkawari zai tabbatar wa da wani wani abinsa ba duk abin da ka gani Allah ya yi maka a wannan duniyar an baka aro ne an baka ajiya an baka amana kisa za ka ga mutum kowaye shi akwai lokacin da zai mutu sai dai 'ya'yansa su zo su gaje shi kisa ka ce babu wani abu wanda ba shi da khalaf. babu wani abu wanda za a ce wannan abin yana nan shi kadai babu wanda zai canje shi akwai lokacin da za a ce baya nan ka duba tsari hatta na dabbobi a kiwata sai hayayyafa a yi amfani da wasu waɗancan na baya sun ƙare sannan sababbi su zo haka ita hata a cikin tsirrai za ga tsiro ya fito ya yi girma ya yi ganye ya yi 'ya'ya a tsinke 'ya'yan ganyen ya karkaɗe waɗannan 'ya'yan abin da ke cikin shi za a ƙara mayarwa ƙasa ya ƙara fitowa kuma waɗancan sun gama sun tafi to aka ce inda ka ga wannan wata wannan wata nazariya ce wacce ibn khaldun a cikin muƙaddimarsa ta littafinsa na tarihi ya yi kuma ita ce nazariya ta gaskiya ya ce inda mutane suke tafiya suke dawowa haka ƙasashe su ma suke tafiya wasu su tashi wasu su rushe wasu su yi karfi wasu su yi rauni haka na masu shugabanci a ƙasashe a ko'ina suke wannan ya zo wannan ya tafi wannan ya samu ƙarfi wannan ƙarfinsa ya ƙare wannan ya samu farin ciki ya samu kai watan ya samu karkuwa ya samu soyayyen mutane akwai lokacin da kuma zai koma ba a sansa ana yin da yanzu a ce an daina don haka duk wanda ya karanta tarihi na al'ummomi zai ga abubuwa na ban mamaki za a gaya maka al'umma kaza ko ƙasa kaza an samu shugaba na ɗaya na biyu na uku tun ana lissafawa har sai a daina lissafawa yanzu mu a iya namu shekarun in aka fara lissafa maka shugabannin da suka yi shugabanci a najeriya sai kai mamaki na soja da na farar hula wanda aka gayyato da wanda suka gayyato kansu amma dukkaninsu sun zo sun fice sai tarihi sai labari abinda suka gina in na kirki ne yana nan ana tunawa da su abinda suka gina in ba na kirki ba ne suna nan ba sa nan kai amma ana kallon wannan abin ana tunawa da su ku duba tarihin daular musulunci mutanen da suka yi mulki da sunan Allah suka yi mulki da suna na addinin musulunci amma yau babu su a tarihi ku duba farawa daga khalifanci na sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala anhu na sayyidina umar na sayyidina usman na sayyidina aliyu har aka zo zuwa lokacin da aka fara mulki kamawa daga sayyidina muawiya radiyallahu ta'ala anhu aka gangaro zuwa ɗansa aka gangaro zuwa abdulmalik ibn marwan aka gangaro zuwa ga 'ya'yansa irin su hisham ibn abdulmalik irin su suleiman ibn abdulmalik har aka zo kan umar dan abdulaziz wanda izo da wani abin mamaki wanda waɗanda suka gabace shi a wannan tsarin ba su zo da irin abin da ya zo da shi ba duk nagartarsa da kirkinsa a mayau ya zama tarihi baya nan aka zo aka kafa mulki da gwamnati ta banu umayya a sham aka kafa gwamnatin banul abbas wacce ta faro daga khurasan ta gangaro har zuwa bagdad ta mamaye kasashen duniya aka zo aka samu wata daula na waɗanda ake cewa da su almamalik suka mulki misra da sham da kasashen musulunci da yawa aka zo aka samu daula ta suljukiya wata ta faro daga khurasan ta mamaye ruma ta mamaye iraki ta mamaye sham ta mamaye karman ita ma ta zo ta ƙare sannan aka samu daular usmaniya wacce wanda ya kafa ta shine usman wanda wannan usman ɗin daularsa ta kutsa ta nausa bayan ta mamaye ƙasashen musulmi sai ta shiga turai ta je majar ta je namsa ta je belgika ta je kubrus ta shiga har cikin iyakokin ƙasar faransa wanda da su ake damawa idan suka ce haka ake yi idan suka ce kar a yi haka ake haƙura har ma kai musu kyauta ake yi ake kai musu abubuwa wanda za su sa a samu kusanci da su saboda ƙarfin daula amma wannan daular ta dinga gangarowa tana gangarowa har aka zo zuwa ga sultan abdulhamid daula ta ƙare ta faɗa hannun irin su kamal a tatorak wanda ya zo ya ruga tsarin da ake tafiya a kansa ga baki ɗaya na addinin musulunci aka samu daula ta banu umayya a karo na biyu a ƙasar andalus an shimfiɗa mulki sama da shekara ɗari bakwai sannan aka samu daula ta murabitin wanda ta zo ta tafiyar da ƙananan garuruwa da ƙananan dauloli a ƙarƙashin jagorancin yusuf ibn tashafin haka Allah maɗaukin sarki yake yin abinsa ku duba daular musulunci da aka fa a mali wanda wanda suka jagoranta suka jagoranci wannan daular su ne su mansa musa an samu daula a ghana an samu daula ta a adarisa a libya an samu dauloli iri daban-daban har aka gargaro najeriya da nijar aka samu daular usmaniya karkashin jagorancin shehu usman dan fodiyo waɗannan dauloli da yawa na taƙaita kan daulolin da suka yi shugabanci da sunan addinin musulunci kuma suka yadda musulunci shine su waɗannan daulolin babu su a tarihi yanzu sun zama labari sai abin da suka bari ko na rubutu ko abin da suka bari na alheri abin da suka bari na nagarta abin da suka bari na tarbiyya shi sa wani mawaƙi yake cewa su man kataba al-baqa li wajhihi la shay'a yabqa ha huna aw yukhladu tsarki ya tabbata ga ubangijin da shi kaɗai ya rubuta kansa wanzuwa banda Allah ba wanda zai wanzu babu wani abu wanda zai saura a wannan duniyar ko ba daɗe ko ba jima sai ya ƙare domin ba a rubuta wa kowane abu dawwama ba abin da ke sa malami ya karye abin da ke sa mai kuɗi ya rushe abin da ke sa mai mulki ya rushe daularsa ta rushe abubuwa ne da dama daga ciki akwai zalunci wanda Allah madaukakin sarki ya haramta wa kansa ita ba zai zalunci ba wa ma rabbuka bi zallamin lil abid annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisi qudsi ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi waj'altahu muharraman bainakum fala tazalamu Allah yake shi ya haramta kansa zalunci ya kuma haramta zalunci cikin bayi dan haka kan wanda ya cuci kowa kan wanda ya zalunci kowa annabi sallallahu alaihi wasallam ya magana game da zalunci yace jama'a ku kiyayi addu'ar wanda aka cuta wanda aka zalunta ba ta da shamaki tsakanin ita da Allah wata ruwaya ta zo da ku kiyayi addu'ar wanda aka zalunta komai fajircinsa ku kiyayi addu'ar wanda aka zalunta komai kafircinsa domin kafircin mai kafirci ko zalunci mai zalunci akan kansa yake shi kadai in ka cuce shi Allah ba zai kyale ka ba ka cuci fajiri ko ka cuci kafiri Allah ba zai kyale ka ba yadda ka cuci musulmi yadda Allah zai maka hukunci haka in ka cuci kafiri ko kafiri ko fajiri haka Allah zai maka wasu daga cikin malaman musulunci suka ce Allah ina taimakon ƙasa ina taimakon masu ƙasar in suka zamanto masu adalci ne ko da kafirai ne kuma Allah ina karya ƙasa ina karya masu ƙasar in suka zamanto azzalume ko da musulmai ne ce daga cikin kisoshi na tarihi waɗanda za su nuna mana cewar zalunci matsala ne istar wani sarki da aka yi shi a cikin muluku tsawa'if a andalus wanda ake cewa da shi mu'tamid ibn abbad sunansa muhammad ibn mutamid damar da suka samu ta saka in kai aure sai an yi ƙoƙarin an gutsuro sunan matar an kuɗa da naka an fitar da suna sunansa muhammadu fa amma saboda shagala sai je auro wata mace da ake cewa da ita itimad sunan matar itimad sai ce cewa da cewa da shi muhammadu a tsago sunansa a cikin sunan matar sai aka mai da shi mu'tamid mai kwan muhammadu da mu'tamid da muhammadu wanne ya fi daraja muhammadu amma saboda shagala ya samu dama sai fara zalunci sai fara mugunta ifara danniya dukkanin yan garuruwa da ƙasashen da suke kewaye da shi wanda ba nasa ba sai da cinye su da yaƙi da ƙasarsa iya yankinsa shine ishbiliya amma sai da ya kwato ulaidila ya kwato sarakusta ya kwato irin su ƙurtuba ya kwato irin su garnaɗa, ya kwato gurare da yawa idan ne mutanen Allah ina tara shi ina masa talala akwai wani sarki da ake cewa da shi ibnu jahur daga cikin banu jahur sai wasu suka kawo masa farmaki sai ya tura da 'yan aike gurin mu'tamid ibnu abbas ya ce kai sarki ne mai ƙarfi an zo za a kwatan min ƙasata don allah ka zo ka taimake ni sai tattaro mayakansa ya jagoranci yakin da kansa izo waɗanda suka kawo farmaki domin su ɓace waccan ƙasar da suka gan shi da shi da mayakansu sai suka gudu suka janye mayakansu kai wannan sarki da kai gayya bayan gari ya waye sai ka ce bari in ɗebi 'yan fada ta mu je mu yi godiya ko mu yi rakiya a koma gari yana wayewa an buɗe ƙofar gari sai zai tarar da duk garin an masa ƙawanya suwa suka yi masa ƙawanya sojojin da aka gayyato domin su taimaki ƙasar yana zuwa gurin wannan sarkin zai yi gaisuwa yi godiya sai ta kama shi ita a mai da shi kurkukun da ke cikin ƙasarsa a ɗaure shi a ciki akwai mahaifinsa ba shi da lafiya ya samu cuta ta shanyewar ɓarin jiki ita shi ma a kamo shi a haɗa da shi a sanya shi a kurkuku ita matansa a mai da su bayi ‘ya'yansa a mai da su fursunoni bayinsa a kawo mana su su gaba ne mana hidima kuma garinsa ya zama nawa ina da shugabansa da kansa a cikin garin baban wannan sarkin marar lafiya wanda aka yi wakatan gari aka zalunce su sai ce wannan abin da aka yi mana abin da ya jawo mana mu ma mun cuci wasu ne cutar da muka yi wasu ita ce ta dawo kan amma Allah tun da kai ne Allah Allah yadda ka kariya mu saboda mun cuci wasu to mu ma wanda suka cuce mu Allah ka kariya su ka addu'a da ya rufe bakin sa mutamin ibnu abbas ya ci gaba da shimfiɗe mulkinsa, aka ci gaba da shanawa ana morewa a kariya a balla a taka ba wanda zai ce da su komai suna zaman zaman su sai Allah ya taso wasu mutane daga marakish cikin magarib suka shigo su ne su ne shugabannin daula ta almurabi'un wanda yusuf ibn tashafin yake shugabanta su ko mutane ne masu rantsani masu addini sai suka zo suka tarar waɗannan mutanen da suka kwakwaci ƙasashen mutane suka kwaci dukiyoyin mutane suka kakkarya mutane su ma azzalumai ne macuta an musu riha ba sa ji an musu wa'azi ba sa ji sai ce mu ma mu je mu kwace mulkinsu aka zo aka kwace bilkin mu'tamid ibn abbas sannan aka ce a ɗauke shi da shi da 'ya'yansa da matarsa wannan matar ta sa'i a kai su wani ƙauye da ake sa da shi a gamat a yi musu ɗaurin talala a cikin wannan ƙauyen an bar da su cikin andalus aljannar duniya an mai da su ƙauye cikin sahara ‘ya'yansa waɗanda ake neman a aure su ake neman a kusanci zuwa gare su domin su isar da mutum zuwa ga babansu ba sa iya samun abin da za su ci abinci sai sun zo sun yi wa mutane kaɗa a kan titi auduga za ka kawo musu ka ce ku kaɗa min ita su samu abin da za su ci su mayar da babansu ya ci uwarsu kuwa bakin ciki ya kashe ta saboda ta kasa haƙuri da yanayin da ta samu kanta babansu shi ma bakin ciki ya kashe shi a cikin kurkuku saboda zalunci Shi ne malamai suke cewa wannan akwai abubuwa da yawa irin wannan gurin ba zai iya bada a kawo su duka ba sai dai a kawo dan abin da mutane za su iya ɗan fahimtar abin da ake so a ce amma tarihin waɗannan mutanen yana cike da mugunta yana cike da zalunci yana cike da danniya ina cike da kama karya waɗannan fa mutanen mutane ne wanda suke mulki da sunan Allah da sunan musulunci to ya za ka haɗa su da shugabannin da ko ba ruwansu da addinin ba ruwansu da musuluncin ba ba sa itirafi da addinin musuluncin idan Allah ya tashi kama su ya za a yi to daga cikin abubuwa da dama wanda suke sa ko malami ko mai kuɗi ko mai mulki ya karye ya zama abin tausayi abubuwa ne da yawa daga ciya ko wannan zaluncin da muka ambata abu na biyu akwai rashin karɓar shawara in an baka ka ce ba ka so baka nema ba in ma an matsanta an je an baka shawara sai ka ce ba a yi maka daidai ba mu za a nuna an fi mu iyawa naka shine daidai na wani ba daidai ba na uku ka kasa zaben wanda za su taimake ka domin ka gudanar da mulkinka me kanka tattaro mutanen da suke ƙwararru da suka iya sai ka ɗebo 'yan dagaji sai su taimake ka to da ka sai ka samun firbe abubuwa su ta takuɗewa abu na hudu shine rashin sanya ido akan waɗanda aka danka wa shugabanci sai ka ce duk wanda na bawa shugabanci ni na gama ko lahira ma muka jiwa Allah ba zai tambaye ni ba shi da na ba shugabanci shi Allah zai tambaye ni kai da Allah ya ba shugabancin farko kai Allah zai fara tambaya kuma in wancan yi daidai kun yi tarayya da shi a cikin lada in yi kuskure kun yi tarayya da shi a cikin kuskurensa abu na biyar shine lalacewar al'amura na tattalin arzikin ƙasa idan al'amarin tattalin arzikin ƙasa ya lalace to wanda yana nuna ƙasar tana dab da ta rushe Allah ya tsare abu na biyu yin amfani da dukiyar daula wajen biyan bukatun ƙashin kai ai ta albazaranci da dukiyar ƙasa wannan yana daga cikin abubuwan da ke sa ƙasa ta lalace haka na ko malami ne Allah ya bashi wani abu na rufin asiri in ya fara albazaranci Allah zai tozarta shi na bakwai ka kasa gane wane ne masoyi waye maki in ka kasa gane matsi ka kasa gane masoyi sai ka kwaso taron makiya ka kewaye kanka da su a matsayin cewar masoyanka ne don ka ba masoyanka ba ne na takwas shine abinda kake tsaye a kansa in ya to baya daga cikin sawabit watan baka tsaya akan tsandauri ba al'amuranka abubuwa ne wanda aka gina su ba a yi musu gini mai kwari ba sannan na tara shine mashawartan da suke shigowa daga waje su baka shawarar wacce za ta cuce ka ta cuci mutanenka ta cuci aminanka ta cuci al'ummarka kuma ka karɓi shawarar na goma in ka samu damar da baka shirya samunta ba to za a fi shirme? idan malami Allah ya ɗaukaka shi da shirya samun wannan ɗaukaka ba sai fara shirme sai fara rena mutane sai fara wulaƙanci sai fara canja fatawa sai fara yin abubuwa wanda za su nuna cewar kamar shi kaɗai shi ne saboda ɗaukaka ce ta zo ba a shirya ka ba haka na ɗaukaka ta mulki ko ɗaukaka ta dukiya idan mutum bai shirya samun wannan ɗaukaka ba sai ta zo masa bagatatan sai ta shirme na goma sha ɗaya ya zamanto mutum bai zamanto jajirtacce tsayayye ba al'amuransu za su iya lalacewa abu na goma sha biyu shi ne ya zamanto ba ka da aiki sai rigima da kai da mutanenka wane ya ɓata da ni na ɓata da wane wane na fahimci gani gani yake min wane na fahimci akwai matsala iri kaza na goma sha uku shine kullaci in mutum ya zamanto mai kullaci shugaba ne ko malami ne ko mai kuɗi ne yana da matsala na goma sha hudu shine hassada Allah ya rufa maka asiri amma kana hassadar na ƙasa da kai wani yake ba mu wani labari wai wani mutum ne babba ne ya je wata ƙasa sai aka ce masa akwai mutanen kano za su zo su ziyarce ka yan karan da suka je suka ziyarce shi an ce duk matasa ne yawancin shekara ashirin da biyar shekara talatin suna zuwa ya ce mutanen kano baka shekara talatin ba amma ka mallaki miliyan talatin kun ga gugurutun hasada wa ice sai ka shekara talatin za ka mallaki miliyan talatin wa ice sai ka shekara hamsin za ka mallaki miliyan hamsin dukiya da kuke ganin ta rabo ne na Allah da kaso na Allah ba wayo ne ke tara ta ba ba dabara take tara ta ba ba asali ne ke tara ta ba kuma Allah maɗaukakin sarki yana da ikon ya azurta kowa ba lallai bane sai an shiga gwamnati za a yi arziki ba lallai bane sai an yi sata za a yi arziki arziki na Allah ne ina ba da shi a lokacin da iga dama ga kuma waɗanda iga dama sannan akwai abin da ake cewa da shi karahiya shi ne tsana haka kawai wasu mutane su sanya wasu mutane karan tsana malami ne kai kake da wannan ka samu matsala in mai kuɗi ne kai kake da wannan ka samu matsala in mai mulki ne kai kake da wannan ka samu matsala to aikin da ya rage mana mu mu ƙoƙarin kan mu siffanta da wannan siffofin guda goma sha uku wanda muke da ikon mu gaya masa mu ce waɗannan miyagun siffofi ne kakkai da ka siffanta da su kuma in mutum ya siffanci da su ya roƙi Allah Allah ya raba su da su domin duk wata muguwar ɗabi'a da ka ganta ba tare ka zo da ita duniya ba a nan duniya ake tsintar miyagun ɗabi'u kyawawan ɗabi'u mutum yana zuwa da su ne a haife shi da su shi yasa za ku ga duk wani mutum da kuka gan shi ya zo nan duniyar ko babansa kafuri ne babansa kafura, babansa mugu babansa muguwa shi yana zuwa akan fiɗira ne daga baya ike satar ɗabi'u daga baya ike ɗibar ɗabi'u daga baya ike koyar wasu halaye masu kyau ko marasa kyau Allah muna roƙonka da sunayenka kyawawa da siffofinka maɗaukaka ka azurta mu ka rufa mana asiri ka yaye mana matsalolinmu ka warware mana matsalolinmu ka yaye mana damuwarmu matsaloli da barazana iri-iri da muke fuskanta a cikin wannan ƙasa tamu Allah mun kawo kuka zuwa gare ka Allah kakka jarabe mu da abin da ba za mu iya ba Allah kaka jarabe mu da abin da ba za mu iya ba Allah ka ba mu mai kyau a duniya ka ba mu mai kyau a lahira ka tsare mu da azaban lahira da kunyatan lahira da kunyatan duniya da kuncin duniya ya Allah da kuncin lahira ربنا اتنا في الدنيا حسنه